أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين هنا فارغ الله سبحانه وتعالى ina roƙon ka ya saka mana kyawawan ayyukan mu ya saka mana surakuran mu zunuban mu da sakaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon sa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan adalin mu yau innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu rana ta goma sha uku wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan shekara ta ɗaya da hijiran fiyayyen hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ke cike da tara ga watan biyar ko da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma takwas miladi muna nan dai a suratul a'raf za mu tashi akan aya ta tara yadda ya a wasu harba so mai كلما دخلت أمة لعنت أختها za mu karanta aya ta aya kaɗan don mu jona Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya a aya ta jiya da yake faman azlamu ko mimma iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bi ayati a cikin masu ƙarya a cikin maƙaryata babu wanda ya kai girman zalunci irin mutumin jiki karyan shi in ya tashi yi da Allah yake amma maka jiki ma yake kawai shi yake wa karyan shi ma ya tallata mutane yanzu da jiki yake yi shi ne iftara mutumin da zai kiro karya danganta ga Allah ba abun yake Allah ya ce aukar zaba bi ayati ko ya karyata ayoyin Allah tabbatattu da Allah ya yi bayanin su ya karyata su abinda kuma bai faɗe shi bai ya kirkiro ya faɗa Allah cikin makasai ta ba wanda ya kai wannan girman zalunci ula'ika irin waɗannan mutanen yanaluhum nasibuhum min kitab za ku samu rabon aikinsu daga abin da aka tattara musu cikin littafin nauhin mahfuz kowa rabon shi yana ciki inna alkhairi bi inna sharri bi uquba da azaba da komai abin da Allah ya kaddara yana nan yana nan zai same shi kamar yadda Allah lokacin da ya halitta ya rubuta abin da zai same shi a cikin mahaifiya shi summa yursalu ilayhi malam fa yanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun tun lokacin mutum yana cikin mahaifiyarsa bayan an kammala halittarsa gaba ɗan da zai tura mala'ika da rubuta masa arziki da zai yi da hankalin da zai samu shi da abin da zai kashe shi da abin da zai faru da shi a duniya da irin ayyukan da zai rika aikatawa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna duk za a tabbatar masa daga lokacin da aka rubuta wannan aka tabbatar sai ya sauko ɗin sai kaga kawai yana ta ayyuka irin da wancan ko da ya yi aikin yan aljanna sai a rubuta mai ɗan wuta ne kafin ya bar duniya sai ya canja ko da ɗan wuta ne a ɗan aljanna aka rubuta sai ya zo yana ayyuka na ɗan wuta kafin ya mutu har duniyan jiki ya canza ya aikata na ɗan aljanna to Allah ce kowa abin da aka kaddara masa a cikin littafin sa lauhin rahut ya same shi Allah ce za su zauna cikin wannan barkan ja a ja'atkum rusuluna har lokacin da mala'ikun mu za su zo musu da tawaffawna suna daukar rayukansu kuma Allah ya kawo sunan mala'iku in plural ja'a rusuluna halin mala'ikan mutuwan da yake ɗaukar ran ɗaya ne amma Allah ya kawo shi in plural form yake ya tawaffauna suna ɗaukar rayukansa wato shi mala'ika in charge na mutuwa wanda yake shi ne Allah ya ba shi yana da ma'aikata masa yi masa mala'iku a ƙarƙashinsa shi ne in zuwa ga mala'ikun kawai wannan shi ne kalu yayin da za su zo su ɗauki ranta mala'ikan mutuwan mala'ikun da aina ma kuntum tad'una min dunillah ina abubuwan da kuke kira ko ma bayan Allah kuke tsaka da su kuke tukiya da su cewa za su kare ku ina suke su fito su hana kuma na mutuwa a yau kun zo za mu ɗauki ranku fito su kuma ƙalu an su ba mala'iku shine ballo annan kun face mana sun gudu ba sa sun kauce kawai sun laɗe Allah ne san ne ibi suka yi bi ma'ana ba za su iya ba kenan kawai ba za su iya ba ba shahidu Allah ya ce su da kansu za su ce da shaidu kansu da bakin su za su confessin cewa annahum kanu kafiri tabbas lallai sun rayu akan kafirci sun kafirce wa Allah su reject abin da Allah ya zo musu da shi su kansu za su fara su tabbatar tabbatar Allah bai zalunce su ba sun suka zalunci kansu daga nan duk da sun yarda cewa sun mutu a kafirai me ya rage sai sakamako kala sai Allah ya ci musu su shi ke nan tun da kun tabbatar kun mutu kuna kafirai to udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal ku je ku shiga wutan jahannama ku tabbatar yan uwanku kafirai wanda suka gabace ku a kafircin sai ku kira da su a cikin wutar jahannama daga cikin mutane da aljanu aljanu na suna shiga jahannama ana azabtar da su sannan ana azabtar da mutane da mutane da aljanu dukkan su annabin su ɗaya ne a tuho musu annabi wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qawlihi munjirin Allah ya saukar da suratul jinn da ba daya sura ma aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam da jin karanta qur'ani suka zo suka haɗu suka yi cincirin do suka sauraron karatun alqur'ani da umurnin Allah da dokokin Allah da manzo Allah ya zo ya isar musu suka kansu suka zo suka kai junan su alkitu kowa ya yi shiru mu saurari alkur'ani amma kuma bayan annabi ya gama karanta musu wallau ila qaumin munzirin suka koma suna masu wa'azi suna masu da'awa cikin yan uwansu aljanu kuma su ma lallai Allah ya aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam to za a shiga kan bash by bash ne bash by bash ne da yan umma annabi alaihi su ne karshe su ne suka zo karshe su ne su ne farko da aiwa hisabi duk waɗancan wanda suka rida shiga to idan ki na na baya suka zo suka tarar da wadantaki sai su san Allah ya muku albarka a wata kasar ana cewa waɗanda suka manya-manyan da suka jagoranci mabiya a kan arna da saba wa Allah da kafirci jikar to manyan ne za a fara sawa mabiyan su zo su tarar da su daga baya dan mabiya suka zo suka tarar da su su waɗancan manyan jagororin an fara sa su to waɗannan da sun suka Allah Allah tsine muku albarka Allah tsine muku albarka ko kuma da suka riga shiga na waɗansu annabawa can manzanni da suka wuce annabi farko da ya zo shi za a fara zuba mutane sa sai annabi da ya biyo baya shi za a fara zuba mutane sa a wuta duk lokacin da na biyu ya tarar da wuta sai su la'ance su duk da su fi zamanin ɗaya ba amma bi ma'ana su ne magabatan su da suke koyi da su ya za ka mun zamani ɗaya da sahabai ba an kuma magabatan mu aiki wannan musulunci har alheri daga wajen su ne su suka yi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi compiling din alqur'ani suka yi compiling sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hikima suka yi jihadi suka kuma ba su muka yi addinin musulunci shi duk lokacin da aka ambace su sai addu'a ta alheri ba mu da su musulunci radiyallahu anhu radiyallahu anhu kuma malami da kiki da ya yada sun da manzon da kai shi kuke masa rahimahullah Allah ubangiji dukan shi Allah ya yarda da su to kaga da ka zo ba da hujja da ta fa hadisi da kina da sai samu da to duk su ne magabatan mu su suka su su abin su suka bar mana wannan alkhairi Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi sahabai sun al-qarnul awwal tabi'ai suka fiye musu aka sahabai magabatan tabi'ai tabi'u tabi'ina tabi'ai ne magabatan su malaman su da suka dauko to haka duk lokacin da waɗansu al'umma kafirai suka shiga wuta suka shiga magabatan su can to sai waɗannan da ƙarshe suka shiga su tsine musu albarka idan aka zuba waɗansu kuma su tsine musu albarka idan aka zuba waɗansu kuma su tsine musu albarka inda aka tura sai su tsine ma waɗanda suka tara suna fata an gane wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce udukulu tun da kun yadda kun mutu da kuma turke to udukulu fi umami ku shiga cikin al'ummomin da ƙarƙarar public wanda suka rigaye ku na minal jini wal'insu daga aljanu da mutane ku shiga ku tarar da su finnari a cikin wutar ku shiga ku tarar da su finnari a cikin wutar kuma ma ta kai ummatu duk lokacin da waɗansu ba waɗansu al'umma suka shiga wutar na alat uktaha sai ta kine ma waɗanda suka shiga ciki ta idan jara ku fi ha jami'an sai sun haɗu gaba ɗayansu ɗin sai sun haɗu gaba ɗayansu ɗin kalan ukurahum sai su mabiya su ne ukwahum sai su ce wa li'ulahum sai su faɗa wa na farkon su wato na magabatan su kenan na ƙarshen mabiya sai su faɗa wa su magabata sai su roƙi Allah ce ya Allah ubangiji ha'ula'i waɗannan mutanen aballona su suka ƙarfi su ne suka jagorance mu su ne suka roƙe mu da Allah muna roƙon fa atihim ka ba su azaban dakiban min annar suna su azaba ka ba su dogon ka ba su dogon ina fata ne ka ba su azaban dakiban min annar ka ba su azaba wato abin na eh, ninki biyu suka so ne suka jagorance mu suka ja mu in ka ba shi da azaba na Allah suka ba su kashi biyu ka ba su dogon bayan Allah abin da za a bayar a ba mu daya wata bi ana duk wanda ya jagoranci mutane babu shakka zai ɗauki nauyin abin da a sakamakon arziki da yayi yana da kwamishin su shi ma yana da nashi da yayi ina fata an gane Allah sai Allah ya ce musu kawai da shi kowa zai karbi dokun kowa dokun zan ba masa insha Allah da azaba walakin la ta'lamuna sai da ku ba ba ka zai ba na farko su waɗannan jagorori za a ba su za a musu azaba na kafircewa da suka yi Allah ɗin suka yi wa Allah ɗin kafircewa wanda suka yi wa Allah ɗin za su samu azaba ta nan na ba su ce Allah suka zo suka ja waɗansu kuma za a ba su la azabar jawo waɗansu da suka yi ba ba su wancan azaba dan kuma azaba ta su ta ta menene ta su ta kiran kansu a su lidan shi kenan sannan ta biyu su ma mabiyan a ba su ladan kafurce wanda suka yi wa Allah da ladan da azabar biye ma waɗanda ne suna haɗa da ba su Suna fata an gane ko an gane aiki to duk da cewa abin da ya tabbata a ayoyin hadisai duk wanda ya jagoranci mutane a kan fata za a ba shi zubi da azaban fatan kowa individual yana da kwamishin manzo Allah sun sala ya shabantar da innafi sunnatan hasanatan falahu wisruha falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min uh, uh, uh, أو أجورهم شيء ومن سلك الناس سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزان شيء وكذا قرنسيسا لأكم أرناها لهاش الزنوب بالزنوب إيا أجد متعبد يا فتن ina fata an gane wannan shine abinda ya saba cikin nan wa qalat ulahum su kuma za su ji abin da mabiyansu suka roƙi Allah a musu suna gani a wutar za su biya Allah waɗannan su ne ƙungoginmu su suka ja mu su suka ziga mu su suka yi kaza kaza ya Allah mun roƙe ka duk abin da za ka bari a ba su ka ba su yi ki mu ka ba mu ɗaya kuma sai su buɗe baki wa qala ƙulahu su manya manyan sai su ba su biyansu. fama kana lakum alaina min fadli babu wani kifi ko tsakanin mu da ku babu wani kifi tsakanin mu da ku ka zo ka azaba kawai zo a haɗu a kankani azaba da ma kun tsibun sakamakon wa Allah da Muna nan ayyukan da muka yi amma mu a ba mu kaza ko babu wani bambanci a zo a haɗu a sha azabar kawai ina fata an ko da zo a tura Ibrahim wanda Allah madaukakin sarki to kaga an fara menene kaga kan wuta suna tsine wa ne suna tsine wa juna suna tsine wa juna albarka shi ne Allah ya faɗa cikin surat Ibrahim wa barazu lillahi jami'an za su bayyana a gaban Allah gaba ɗayansu da su wanda suka jagorance su wajen wuta da su da suka ke musu فقال الضعفاء سورونا كما ينتهي فقال الضعفاء الذين استكبروا اسمعوا من ينصحون قال فقال الذي فقال الضعفاء الذين انا كنا لكم تبعا فقال kai da فقال الضعفاء rubuta kowa ne ma ka biye maka in ɗan siyasa ne wani mugun malami da ya kauce kan tafarkin manzon Allah kan tafarkin musulunci duk wani wanda ka cika kama da shi kawai to za ka ji idan suka zo gaban Allah ga su za su je wani wutar jahannama sai ka biye da suna cewa in kun halakum to wani fata ko muke bi a duniya hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay' yau za ku iya kare mu ku tsare mu daga azabar Allah ko ku iya tabuka wani abu da a duniya ba sa taɓuwa da a duniya mabiya ba sa taɓuwa kawai abin ya daga sama kamar da sun ɗaura musu jiki suna a cikin suka fi dama da sai su bar a da zai faru kai kawai da abin da zai faru kai kaza kaza in ma an taɓa mutum babu biyar ta sama kawai sai taɓa mutum da yamma ya dawo da ta aka kira sai ka gan shi da yamma a gida ko za a iya magance mana azabar Allah ta yau iri yanzu ko shi magance mana wahala a duniya za su ce na ai mu ma mun gano mu a kan shirya muke mu ma da da da saboda haka fa hadana lahu la Allah ya da ku da ku cikin suratu abin a ko suratu abin Allah ma sarki ce duk wanda suka haɗu kai a kan kafin suka haɗu kai a kan arna a kan kuta to ranar tashin kiyama za su tashi ba abuhum ne baki a dubun tashin su makiya tashin su inji inji Allah subhanahu wa ta'ala illa mustaqina sai waɗanda suka korafi Allah subhanahu wa ta'ala su da kawai haka ba ba ta ga da juna wannan shi ne a da Allah maɗaukaki bayani da shi suna idan Ibrahim yana cewa a Ibrahim ya ce وودك بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا annabi ibrahim ya ce musu waɗannan zuwa da kuke bautatawa da haka sai da kuka yi kuna nuna soyayya wa juna a kan kafurci kan a haɗe to na rayuwar ta duniya gobe kiyama shashin ku zai kafurcewa wa ku sannan kuma shashin ku zai tsine wa ku amma wa kuma dar kuma makoman ku wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da mai taimaka muku wannan abubuwan ayoyi sun tabbata a kai duk wanda ka shi a kan haka za a haɗe a gobe kiyama za a haɗe a gobe kiyama kawai duk wanda ka shi a kan haka da fata Allah wanda ya rufe mana asiri da kare na'am الذين كذبوا بآياتنا اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى ubangiji yana faɗa mana sakamakon waɗanda suka karyata ayoyinsa kuma suka nuna girman kai wajen yi masa da'a da kuma sakamakon mummunai da suka yi imani da suka aiki da kwarai Allah shi innal ladina kazzabu bi ayatina lallai hakika waɗanda suka karyata ayoyinmu wa takbaru anha suka nuna girman kai da cewa sun fi ƙarfin su bi wato abin da Allah ya zo da shi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika shi da shi sai ce idan suka mutu aka ware rayukansu fala ku tasabu lahum abwabu samai ba za a bude musu kofofin sama ba yadda za a yi sama da rayukansu a kai cikin sama ba a kai su ji Allah wala ya da kulunan jannata sannan ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta ya lika aljamalu fi su siyar sai ya zanta alƙumi ya shiga ta ƙofar allura inda ake kasa ran nan shi ne Allah ya ce in ke akwai ranar da za ta ɗauko allura ta ajiye ka kora alƙumi da bisa hancin alluran ya fita da shi to lallai in ran da ya shiga nan lallai za su shiga aljanna su ma wato na har abada kenan kamar yadda muke cewa menene sai ran da tafi yayi kaho a ce ku zauna za a shiga ku shiga aljanna ran da tafi yayi kaho wata aiki ma a kawai sai mutu babu ne kawai sun suka haka ne za su gane to Allah yake wa ka zalika najzi mujrimin muke sakantawa masu laifi iri na kafurci masu laifi iri na shirka masu laifi iri na karyata manzo Allah da faɗa da ayoyin Allah lahum min jahannama idan suka shiga wutan jahannama ne Allah ce lahum min jahannama mihadun wato za a musu shimfiɗa da wutan jahannama al-mihad shine shimfiɗa wato yana ake haifan yaro kai an masa wutan shimfiɗan wani tawul ne an shimfiɗa su wani mai ɗan dashi dashi rufi rufi rufi rufi yadda an sa jariri a cikin lullu a shi haka to shine mihad shimfiɗa kamar yadda aka ce utu ilma min al-mahadi ila al-mahadi يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين المهد شيء شمفئة وتؤمن كان فقر لا أمس وكثير شمفئة لأموتان جهنم dan dan an suka aka aka shi shi da suka hau kai sannan kuma sai a lullube su da wutar kuma da ke rafin in yaro jariri da shi kiran da aka da shi shi da kuma za a zo da shi a lullube shi ka sama سين لهم من جهنم جهاد ومن فوقهم غواش غواش سين أبو جهنم فمن الله جهل أكاك حديث غاكيا يغشاهم الموت من كل مكان من فوق الموت سين أبو زي لل فيكاكا وغشيهم إلى اليم ما غشيهم هو يلل في الأرض إذا أمون سوتا كان سوتا كتما ما وتا التي وكذلك نجزي الظالمين حتى تتاكد دعوة الظالمين حتى المسلمين أتم سنة الظالمين الظالمين أتم سنة المسلمين سنة كافرين كنا aya mai albarka, wanzu Allah sallallahu alaihi عليه ya fassara ta akwai hadisin barra ibn azib a cikin sahihul bukhari amma na kawo mana na wanda imamu ahmad ya rubaito kuma imamu albani rahimahullahu ta'ala Allah ya kansu ya sahaha shi a cikin sahihul jami babu farka hadisi da shi domin mafi alherin fassara aya shi ne yadda manzo Allah fassara ta Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisu barra'u bin mu'az hadisi mai tsawo ne da gaske yace barra'u bin mu'az ya fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam innal 'abda al-mu'mina lallai haƙiƙa bawa muni ne ba gane fitata da duniya idan ya zo rabuwa da duniya da ikbalin min al'afirati ya fuskanci lahira wato lokacin da za a gane ransa ya kan duniya da ta san alkiyama da ta san lahira mazalar su ce nazala ilaihi mala'ikatu min sama in bawa mumini ne wato mala'iku ne za su sauko masa daga sama bibul wujuhi masu fararen fuskoki mala'iku manzo Allah ya ce anna wujuhahum shamsu kai ka ce fuskokin su rana ne kin ka gani suke sheki da kalli kakku suna rike da wani dan eh, eh, eh, littafa ne haka wani ɗan tsumma mai audu da audu. min afani janna daga cikin wato eh, mayafi wani ɗan tsumma haka na aljanna wa hanutun da turare min hanutil jannati daga turare aljanna wannan ɗan kafafin haka kan wani daga wata ilikan audu ba audu ba audu ba audu ba aka shimfita haka kan wani kyalle sannan an sanya mai turare irin turaren aljanna hatta ya ji su da cihu waɗannan mala'iku da suka sauko za su zauna a ta gaban shi majjan ƙasa manzo Allah ce iya hangen idonsa iya hangen idonsa yawan mala'iku iya kurewan hangen idonsa mala'iku ne kawai su zaune a gaban shi za su zauna da su zauna suna kallon su suna kallon shi mun kuma anan ana ta salati ko kuma nan ana ta salati sai ka ga mutum bai magana magana ta dauki da ido ya ne ya dan ya kace haka akwai abin da yake wadannan mala'iku ne su zauna a gaban shi iya iya ganin sa ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka gauna din thumma yaji'u malakul maut sai shi mala'ikan mutuwa shi karan kansa mai bare ran koban sai yanzu waɗannan duka kamar ƴan kwacin shi yaran shi alaihi salam hatta yi su a cikin da shi kuma ina zo abu a sai ya zo ya zauna daidai kan kan wannan mutum daidai kan mutum zauna wa ya kulu sai mala'ikan mutum ya ce masa ayyatuha nafsu tayyiba ya ke mai wannan ran tsarkakakkiya kusuji ila maghfiratin min Allah wa ridwani ta zuwa ga ga'ar Allah da yarda Allah qala sai man qala sabiki fa takhruju ta tasilu al-qatru min al-fi istiqa'i sai ka tara ya malalo ya zubo haka kamar yadda ruwan famfo yake malalowa daga bakin famfo idan ka ɗage maka wani ba za ka ka kashe shi za ka ga akwai haka da zai malalo haka kawai ran ya malalo kawai haka ya fito cikin sauƙi da wahala ba wani an kama an cizgo shi ba manzo Allah san sallar shi fa ya'khuzunha ba za su bar ran ba daidai da kakkawar ido za ka ga mala'ikun nan sun gudu sun ɗauki ran shi wannan dutse ɗin shi ba ko ya zare ran shi ne okan yana zare wasu za su yi rigar ran fa ya'alunahu fi zalika al-amr sai su sanya shi akan wannan ɗan tsumma mai auduga auduga ɗin nan inda wanda aka kawo turare nan sai su lulluɓe ran sai wa ya kuruju min haka auke wa nafas miski wujdan ala na har suka daren ya fito yana ƙanshi kamar turare da za ka ji ran yana ƙanshi kawai sai قال سيما قال sai su سيما a يكون su fara tashi zuwa sama jihada wannan ran فلا يضرون معنى على غلط من الملائكة فيها قالوا duk lokacin da suka tashi suna tafiya suna tafiya suna sama shi duk lokacin da suka wuce waɗansu mala'iku a sama kalu sai waɗansan mala'iku su ce ma hada ruhu tsayyib wani irin kan shi ne mai daɗin da ke haka na wani rai ne da ƙulu sai waɗannan mala'iku su ɗauka su ce fulani jino fulani na wani ne an wani bi ahsani asma'ihi za su kira ka da mafi kyawawan sunanka da aka rasa maka a nan duniya shi za a ce so a kyautata suna allati kanu yusammunaha fi yusammunahu biha fi dunya irin yanda ake kiranka da sunan ka ake kiranka a nan duniya da shi mala'iku za su ce rawani ne dan wani yadda kake ansa sunanka a nan duniya aka ba su ce hatta yantahu biha ila sama dunya suna tafiya malaku suna tashi sai sun zo sama ta ɗaya haka gangon sama ta daya fayyantafuna lahu sai su nemi izinin a buɗe musu kofa sai a buɗe fayyukan lahu sai a buɗe musu mala'ikun sama ta ɗaya gaba sai su tabbata wannan wani irin rai ne mai ƙanshi haka na waye ne su ci ɗan ne gaba ɗaya ran shi ne su ci sunanta shi ke nan sai mala'iku taɓa ta ɗayan gaba ɗaya su ma su kan tashi tura su ɗan matsa rakiya kaɗan da mala'iku su ke tafiya da nan sai su ɗan rakiya kaɗan kawai sai su dawo sai waɗansan su zauce sai su kama ta biyu kuma su nemi izini a buɗe a buɗe su masu ce kai wani irin kanshi da wanda su ce rafa ne ne suna ana buɗe musu sama ta biyu sai mala'ikun sama ta biyu su ma sai su ɗan rakiya kaɗan haka za a yi a sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai har ta bakwai ina fata shi sa manzo Allah sallallahu yake fa idza idza kharaja ruhu al-basar lokacin da rai ke fita ido yana kallon injin da ake tafiya da shi duk wanda mutu da shi a kafe ne haka yana kallon kawai ko cikawa ma yayi sai dai an zo bayan an zare ransa ya ce masa ido wanzu Allah ce mutum yana kallon yadda ake kai ransa yadda ake dubi ɗaukansa ji zuwa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan suka ji zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki da kansa yake ku kitaba abdi ku rubuta sunan bawa na a cikin fayil ɗin illiyi wani fayil ne da aka tana da su a can sama na sunayen mumune ka Allah ta to a shigar da sunanka na wannan cikin illiyi shi yasa Allah ta kalla inna kitabul abarari lafi illiyin lallai littafin mutane kirki da rakashin su yana cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun ka san ne illiyun nan kitabul marqum wani littafi ne da ake ta rubuta sunaye a jikinsa ake rubuta idan aka rubuta a fayili da sunan a can in illiyina in za mu a aljanna ne in da fayil ke cikin cikin sama sai Allah ya ce wa mala'ikun wa a'iduhu ila al-ardi kumai da ran zuwa kasa kumai da ran zuwa kasa tun da an kai ran sama ta bakwai an rubuto shi sunan shi an rubuta sunan shi an yi rekod an yi komai Allah ce to mai da ran zuwa kasa ana mai da ran zuwa kasa shi da zai zo ya shiga gangan jiki a cikin kamar sai ya zama back to life an amsa tambayoyi ne kamari duk wannan tafiyar da aka kamar kafin dawo da shi ne ya amsa tambayoyin kamari Ta an je an rajistar shi a illiyu Allah ce a mai da ran zuwa fata in min har halaktukum halaktukum na halicce su wa fiha mu'iduhum zan mai da su ku mai shi can wa minha usrifuhum taratan kufra da kuma kuma zan ci da kura da fasu sai a dawo da ran qala fa tu'adu ruhu fi jasadi sai a dawo da ran cikin zangan jikin shi fa ya'ti malakani biyu su zo masa a tabarin a yi sai su tada shi su zauna da haka mu mun nan shi a littafa ne ake an kwanta da shi kan haka amma Allah shi turo mala'iku biyu su tada shi su zaunar da shi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce idan aka binne mamaci wanda suka zo suka binne shi yayin da suke komawa yana jin takun ne yana jin takun takalma takun a ibn qayyim ya a cikin kitabur ruh yana cewa da ma cikin wanda suka kawo shi wani zai daga murya ya yi magana wanda eh, eh, mamacin ya sani da sai ya gane wanda wani tunda har yana jin takun kafan me zai ana cikin murya ba zai gane wanda wani ne in ji ibn qayyim rahimahullah to bayan an zauna shi fa yaqulu na lahu sai su mala'iku biyu su ce mata man rabbuka wane ne ubangiji ka wani fa yaqulu sai su ce rabbi Allah ubangiji na shi ne Allah fa yaqulani lahu sai su faɗa masa ma menene addinin ka da ka rayu a kai kai riko da shi fa yaqulu sai ya ce diniyal islam addinin ka da rayu a kai riko da shi shine musulunci fa yaqulani sai su ce masa ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha ilaykum fikum wane ne mutum nan da aka aiko muku me ra'ayinka a gari da shi ne za ka ce gari da shi wani mutum an kira wani shehi an kira wani wali an kira wani mutum an kira wani ofa wani mutumin nan ne za ka ce gari da mutumin nan da aka ci kawai aka san suna annabi a kan kullum za ka ba ka da kuka kukanka fa yaqulu sai ya ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi ne manzon Allah mai tsira da amince ba shi sunan manzon Allah fa yaqula ila wasu ce ma amaluka wa bi'itu aiki kai a duniya wannan riwaya ta Ibn Umar kenan sai ki ina Allah na san shi na halatta abin da ya halatta na haramta abin da ya haramta shi na bi tauta a rayuwata kaga kai ki ji ta ka Allah kenan dama Allah ta hudan lil muttaqin shiriya ne Sai fa amantu bi imani da alqur'ani wa sabbatu na tabbata shi yana bada waɗannan amsoshin ba tare da ba da hukunci ba fa yunadi munadi min sama sai a ji kira yi kira da sama Allah kenan an sabu a abdi bawa na ya yi gaskiya kada wa mala'ikun ya ci jaraba ya ci jaraba afrishuhum fil janna yake kuma sa shimci a cikin aljanna wa alkisuhu min aljanna ku tufatar da shi da tufa irin ta aljanna wabtahu lahu baban ila janna. ku buɗe masa kofa eh, daga nan kabarin ta kofar da za ta yi linki shi da aljanna ku buɗe masa kofar eh, da za ta tuna shi da aljanna daga nan kanshin aljannan da hikiman aljanna yana buso masa a kabari sai ya ji shi cikin hikima kawai kala amina da alamu kala sai magana ta sanar da ya atiji min rawtiha wa qijiha ai shi aljannan da aljanna sai rika shigo masa kabari wa yuftu lahu fi qawli badda basarihi sai a fadada kabarin nan na da kake gani za a fadada masa iya iya hangensa wata riwaya kuma zira'i saba'in amma wannan iya hajjansa kabarin za a faɗaɗa shi ne kawai iya hajjan mutum wato wani daji ne kawai kabarin zai zama to yi ima da cika da ana shawagi a ciki amma ya kagan shi a ma mamala a wurin da mutu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah fa kullu liman ina ba ko yawa ai muna kwance da ganga don ka kana da wuce da go ka dauka kana wani ihu gudu ka ta tsaka rami har kai ihu ma har kai ihu ma ai da ya aka kace ta wannan a aiki sai ka kace ni amma ku kan ka ba ka kwance a lulluɓe za su yi lalar gudu da kai a haushe ne na kan wallahi tallahi shi ne na ihu ta da kai yaya ne su ke yi Na ga ai wannan suke na amurka ne suke ganin ka haka kai ma za ka ɗauki al'amari ba yadda yake amma shi kyau Allah ya yalwata masa yana da cikin al'imanu bil ghaibi imani da waɗannan abubuwa Ana fata an gane ko fa yunkaru ma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi yake fa ya'tihi rajulun sai ya ga wani mutum yana zuwa masa hasanal wajhi mai da siyasi kyakkyawan tufafi cibin ƙanshin turare mutum ne ya yana zuwa yana zuwa yana zuwa ya zauna kusa da ƙoli ya saba ne eh aikin billahi ya surruka albishirinka ina da albishir da duk wani abun farin ciki da jin daɗi ba tare da shi هذا يومك الذي كنت توعد wannan ita ce ranar da ake kuma ta alkawari za ta zo za ta zo ba ta zo ka tar da ita da abin da mutum za a yi wannan kafin ku gama ba ku gama sai ta goslo sun an kafa wannan tambayi ya kulu sai na kabari ya ce mamaci ikon Allah to wane man anta waye kai الوجه الذي يجيء بالخير da ganin fuskar ka fuskar mutum ne wanda ke ɗauke da alheri waye kai يقول سيدي أنا عملك الصالح ni ne ayyukanka na kwarai da kake a duniya ni ne sallolinka tahajjudinka tarawihinka azuminka karatun qur'aninka girmama iyayenka da kaza daga ayyukan alheri da kake yi ni ne su Allah ya haɗo ne ya haɗo ne ya mutum mutum unzo unzauna da muna hira unzo ya bi maka kafin a yi a cikin fa ina kabarin saboda zuwa kawai rabbi aqim sa'a ya Allah dan a tsada kiyama yau a tada kiyama yana cin aljanna na busa ce ya Allah a tada a tada kuma ya zama a ce kashiganci kawai a turo ba ya Allah a tada alkiyama hajjiya ila ahli wa hali a tada kiyama ya Allah in je gidan iyalai na umman in ga dukiya ta da an jikin da ta fara mu a aljanna ta ce masa ka saurara lokacin na zuwa ya saurara kawai shi da Allah sun su buri ya mai zo duniya ya shi wa iyalan kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kun ga wa innal abdal kafira shi kuma bawa na in kafiri ne ya tashi intita'in min duniya idan ya tashi wa duniya ya fuskanci lahira mala'iku ne za su sauko masa masu ɗin fuskoki kamar duhu iya hangensa iya sa ba su zauna su ma ba za su faɗi ba su yana kallon su suna kallon shi kan malakul maut asalin mai zari ran sai yi zo ma'ahumul masuh masuh dai wani irin akwati ne wanda a cikin shi akwai wani abu mai taushi haka amma kaya kaya ne wanda ne kawai bai da daɗi na smooth kamar wancan na kudu ba yake ya zauna dai kansa yake ya ayyatu hannaful hadisa ya ke kazantacciyar rai na kazantaccen bawa ni na ƙara ba wannan astaghfirullah ya ayyatu hannaful hadisa ya ke kazantacciyar rai don ba ku rike nan kazantacce ne ba alheri a tare da shi kuruji ila sukuillah min Allah wa rahmatihi ki fita zuwa fushin Allah da kuma tsanani irin na Allah wannan idan ka ji an razana ta ran sai rahayi ya bazu kawai a jiki sai ya bazu kawai gaba ɗaya ya bazu kamar man shanu ya ja yake a dunkule kawai sai ya narke da bi ruwa kawai jasadi sararrabu kawai a cikin zuciyar yunza ma yunza usaqudu na as-sufil mablul kamar yadda misali gashi audu ba misali idan ya shiga gashin dabba wanda aka wanda ya jiki in aka rika jan shi yana da wuyan shirin wani abu da ya makale a gashin dabba kuma dabban shi jike shi yana da wahala aka zo aka jawo ran ana jawo shi ana tsaye shi jikin mutum ana jawo shi ana tsaye shi jikin mutum ana jawo ran kawai mala'ikun nan ba za su bashi da daidai da saukan ɗaya sai su ɗauka su sanya shi a kan cikin wannan akwatin kun ga da wannan babu hannu babu turare na wancan da aka turare na mumin sha Allah nan sai ka jiran yana wari ya gudu ko ina haka ke ko ina ɗori da wari kawai kai yake yi ya billah sai su tashi da shi zuwa sama kamar wani irin mugun mushe mai wari da ba taɓa ji warin shi a duniya ba to sai mala'iku su tashi da shi za su yi sama lokacin da suke yi sama sama duk halittun da suke indiya kafin su je sama su ce wani irin ɗoyi da wari da wannan sai su ce wannan ne ran wani din na Allah irin suna sunaye za su kira ka kuma Allah ya ce bi isa ismul fusuku aiko ba masu sunan kuna ai suna ne na fasikai kawai to in sai su ne izinin a buɗe musu sama ta ɗaya sai mala'iku su ce ba za mu buɗe ma wannan tsoyin da warin ba ko ba kansu babu ƙofa ba za mu buɗe ba to shi ne kusan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya karanta wannan yace la tufattahu lahum abwabu samai ba za su ba ba za a ma buɗe musu kofofin sama ba ballantana wala ya da kuluna aljanna ballantana su shiga aljanna yadda ka ga hancin allura raƙumi ba ya shiga ba ma ba su ba shiga cikin sama daga can sai Allah ya ce a bugoran kasa a bugoran kasa uktubu kitaba ku kuma a wancan ta alif uktubu kitaba abdi fi illiyin ko Allah ba zai ce abdi ba uktubu kitabahu ya kurka sunan shi can fi jin kalla inna kitabal abara lafi dan yace inna kitabal jari lafi sijjin wa ma adraka sijjin kitabun mahfuz sai a rubuta fayil ɗinsu su kuma a can ƙarƙashin ƙasa ta bakwai ne fayil ɗin a je abubuwan da suke can a rubuta sunan shi kan da kan sa wannan to shi ne idan aka je aka da aka ajiye kuɗin shi kenan sai a dawo da ran ba su gangan jiki sai ya dawo gangan jiki ne ke kan bai yana dawa sai mutum sai Allah ya kusa da mutum ba su da kaunar da shi to shi ne Allah ce cewa wa man yushrik billah fa ka'annama khalaqa min as-sama'i fa tasqutu at-tayru aw tahwi bihi fi makanin sahih lokacin da za a dubo ranka da sama ta ɗayan an je sama ka ina aka tsibo da Allah ku kanku sake ni kawai sake shi ya rika gangarwa kiru kamar kiru shirwa a sama ga wani cikin kan sun tsuke so sun tsuke da tashi yana gudu suna bin shi suna taushe shi suna bin shi wa har su kama shi wanda ba kama ba in suka bin shi ciwon kaga zai kama matacce ko kuma yanda eh, tsuntsaye suke kizgan abu da da kuma an yi abu ya faɗo da sama ya shi sun san kashi haka da duki ba su ya faɗi sai da shi ya ya zamu shi ba wani masu shi haka da duwa so ko ajilan to Allah ya ce haka ran kafin shi zaman shi kenan sai a dawo da ransa shi gangan jikin mala'ikun nan guda su ta shi sai su tambaye shi duka waye ubangijin ka fa kulo ce ha a rikici kawai ake ma ya ce da azumi ba ma sani ba ce ma dinuka me addini ka amma ba ya jihar kamar irin bayan nan na azumi ce ma ya ka kudu ce haɗar rasu ya ce ka adamta wannan mutumin ce na azumi kawai a wata riwaya ce ina a kudu kamar alam nasu kawai ina da mutane yau da su yi fara masa shi nake fara ma masa shi ba da ya alheri suna ce karabi suna ce mahaukaci suna ce mawaki suna ce majnun shi ma kan biyu su ina faɗa a wata riwaya mana sun ce amma da raita wala kalaita inda ka san da ba ka yi ke kai karatu kai ne sa ka da ne da wannan mutum ka zan ko shi ba yi bane a da nan ba to kai kuma jahilci tun a kabari aka fara kankanan kuɗa kuma mala'iku da suka za su tuka yake ka san shi haka baka yi bincike baka je makaranta ba kai karatu su san waye Muhammadu ka bi sunan ka rayu a kai kuma yudura bi shi qur'atin min hadith ta abu da shi da wani cikin guduma na kai a wani hadisin aka ce dai daidai an tsaya annabi yake sai da ya nuna inda ya ji ne ne tsaya ka san bulala ko bulala nan ta fi zafi a aka gama bulala a nan ka taɓa irin su ɗannan ɗin nan ta fi zafi ka gani a cikin cewa wanda shi ne hadisun bandra'u ubi manzo Allah ya fassara wannan aya da ya gama bayanin hadisi sai ya ga aya a kan karanci. ko? To shi ne a nan yake la tuqattahu lahum innal ladina kazzabu bi ayatina su واستكبر بعدها فهو الجلم الشيء ويتخلع لا تفتح لهم أبواب السماء بعد كأبوش مسقوق في السماء ولا يدخلون الجنة بل لن تنام في شجاع حتى يلد الجمل في سك الخياط سيرد مرحية النورة بمعنى هيهات هيهات حرقب آبادا تقريبا شجاع الجنة وكذلك من المجرمين wani masu yanki irin na kafurci to lahun kaga za a tura su su kuma a cikin jahannama jihadin a musu su da wuta wa min fawqihim ghawat sama da su ma wutan ne haka zalika najzi zalimin haka za mu sakanta wa azzalimai mun ina ga ku ka ku ko ku bijira ayoyin Allah to in insha Allah Allah ya tsawaita rayuwar za mu je sakamakon mummunai shi yasa shi aka binne mamaki manzo Allah shi to استغفروا الله استغفروا استغفروا لاخيكم وصلوا الله له التثبيت فانه الان يسال وان كنت مستغفر manzo Allah shi to neman ma dan uwanku gafara roki Allah tabbatar da harshen sa yanzu an fara maka tambayoyi shi yasa sai Ibrahim يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله ثبت المؤمنين عشان لا اله الا الله محمد رسول الله sai wakin akira sai ran da yake da kabari kuma Allah ya tabbatar da harshen sa wajen amsa ne dan bayan da ba masa كيف ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله يأدى حق zalimi da kafin da amsan tambayin da za a tambaye su ya kullu lahu zuma ya sha Allah shi ke aiki a hannun da dama to Allah wa sa mu dace da samu ci nasara amin rabbul alamin alaikum assalam wa rahmatullah Insha Allah, ai marigi ne, don ba za ka iya taɓarwan alwala ba aka ce ka yi ne so a duka alwalan yake bayarwa shi ne taimama ba insha Allah shi ya kan ce ba ka a azumi ke bayarwa da shi ne kan da su kana wata Na'am. Na'am. Na'am. na'am kai kai A'a. a a ta abinda mutum zai zai istihara an su lillah abinda mutum zai yi istikhara ba wa Allah zaɓi ya Allah wannan baiwar Allah da niki kuma ya kira sunan ta alheri ne a cikin Allah ka tabbatar in sharri ka duya ke da muka istikhara ba su ci fashi da kasu zuwa kace ba idan alheri ne a gare ka ko ne a cikin hannun wancan din in a gare ka take Allah zai baka ita wannan shi ne in kuma ba da shi ne Allah zai zai zai kawo abu da ce a kawar wancan ne ya nuna ba kuɗi domin matsalar kullum idan matasa suka zo wani suka suka tambaye ne ko ɗan mata malam wallahi wancan ke so mai addini mai kaza mai kaza abu ba rana ya fito ba ba ta ta fito ta ce a ta kwanwan ba za ta taɓa ya mun ba malam kuma wallahi wannan yake tsaya mana kana sauri ina fata an gane sai kana istikhara kullum shekara na kuma na ina istikhara me ma'ana istikhara ta mushe shi ka fassara sai na cikin alheri ne Allah ta tsakar mu kuma sharti ne ko cikin gaba ko yanzu ko Allah kauda ya kauda abu sai tunda idan Allah ya tashi kawarwa kauda shi din mala'ika zai turo maka ya maka waye sai zo a bar akwai sharri a zan ba wahayi bayan an ko yawa ko kuma me kake so a turo maka wani a'a yake to kuka kace wa Allah ya kawo abun shi Allah ta bar masa aiki ai shi ya san yadda zai kawo abun in ya ga damar ka abun ya ɗauki ranka a shikarar ko ya kawo wanda abun ke hannunka shi ne mai bai so ko ita ta fasa ko ta ce ta fasa ko ya kawo dai wani abu ta ce haka ne haka ne to ta ce tun da ka daɗe kana yi ka ci sun ba alheri ba Allah ya kawar sannan mahaifinka shi ne mai maka shi ne mai tsaya a lafiyar mahaifinka da mahaifinka sun bi shi ƙasa suka ce ba sa so ba ka ganin wataƙila kawar da shi ne Allah ya tuko ta mahaifinka da mahaifinka abin da ya dace ku kai kenan abin da ya dace amma ka ce in alheri ne Allah in sharri ne Allah ya tsawar kada an an ci an an kana ce sai yayi me amfani istifaran da kai ka sai ka bar istifaran ka ce ko an so ko an ci aurewar ka kawai ingul hannu ɗaya kawai ba ka option mutum mutum istifara zai ba wa Allah zai in abu bai yiwu ba har da zargi wani hatta ce wani ne ya shiga wani ne ya zuba wani ne ta kasa Allah ne da kake ya kawar maka shi ya kawar ta, shi da bai yi wata yaki wanda ya gaba da ni ya iyayenka ya abokin sakaranka duk da cewa ba a so ya ma wani kawai tun da ka faɗa wa Allah ga zaɓi da Allah maka kawai ka tsaya a kai kawai Allah ba ka wani kawai wannan shi ya ci kansa ka ga masa alƙunuti alƙunuti ya kasu kashin alƙunuti ta roƙon alheri Allahumma hajjiba fi man hajjiba al-qulubi amma lokacin ne, kuma haka ba akwai kuma na ala'i saboda haka abin da aka nuna mana duk abin da ka tinkara Allah za ka ba wa zaɓi istiqamar za ka yi ba al ba wannan shi ne Allah ki kan ba ma ko ma yi ya ke suna da uwa na abinci dai maza da mata kenan kuma kan suna da su a basiri kana da wani da fa in kano aksar min zalika fahum min fatla ala hukma kullu kama taraka yusukum lahu fi auladikum bi zakari mithla fa in kunna wahidatan fala hadisu wa in كانت واحدة فلان وإن يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت واحده فلها النصف لكل واحد فان كنت نساء فوق اثنتين فكن ثلثا mata komai yawansu in sun fi ɗaya suna da 3 او 2 او 3 da in su ne yanzu mahaifiyar su fara su kafa su su mutane so sai a ɗauko 2 over 3 dutse a kasa shi kashi uku a ɗauki kashi biyu a basu kashi ɗin kuma a je a rarraba wa yayyunta da kannan ta mazan nan ne zakari ne sun hauki kun fiye amma akwai ɗari a cikin su su waɗannan da zabari da waɗancan kannan su da yayyunta ba su da koko wannan shi ne wani shi ma da waɗannan ne a zai hawa a nuna shi ne na'am na iya eh a ya fasu sai za a kaɗa shi musamman mutum ya sayi abu ɗari ɗaya ko ya ba da shi ba shekara ya cika kamun ɗari ɗaya da hamsin misali dubu ɗari da hamsin wannan babu shi ɗan jiki da ya yi sai ka zo a kusurce shi ba ka kusurce shi ka ka yi aiki amma tun da za ka riƙe shi har shekara ɗaya har zuwa waɗansu aiki ga yadda za ka samu shi kenan kuɗi ne ka saye eh, abu ka bashi ya kama kuɗi zance bisa da kuɗin ne zunzuru ka ɗauka ka bashi dawa ya dawo ma da sama da haka shi ne ba amma property ka ba wa mutum shi kan da ya tashi ya dawo maka da cikin property da riba babu wani abu babu wani abu Allah ta baraka ta'ala